ji cewar alhaji isa dan masanin hina matsalolin da najeriya ta samu kanta ciki ya faro ne a zamanin obasanjo da suka hada da cin hanci da kuma boko haram a zamanin shi obasanjo a wannan lokaci din obasanjo ya dauki kudi musamman wanda muka wanda muka sani aka ba wa 'yan majalisa saboda maganan tazarci muka san irin wannan sannan ya ce shi yana magana wani ya gaza sannan obasanjo a maganan harakan wutar lantarki an ɗauki kuɗi sama da biliyon talatin da wani abu ba abin da aka samu sannan a zamanin obasanjo a lokacinsa ne aka yi maganan aikin hanyar tirkin dogo ba a yi komai ba kai amma obasanjo yana maganan cewa shi a ɓangaren cin hanci da rashawa buhari ya gaza saboda haka a lokacin nan 'yan najeriya kasashen waje ma ba su yarda da su ba a lokacin obasanjo mu a fannin tsaro abin da za mu iya faɗi obasanjo mu da kanmu muna nan muna raye muka san cewa boko haram ya soma tun ba a santa ba sosai ta soma tun daga zamanin sani sannan aka kawo war haka a ɓangaren tsaro har aka kawo ba abin da ba su yi ba yau gashi buhari ya sa mutane mu a arewa maso gabas muna iya zama mu kwanta mu yi bacci so mukan alhamdulillah abin da buhari yake mana har ila yau kungiyar mata masu dafa abinci a jihar bauchi sun bayyana goyon bayan su wa shugaba buhari kuma a shirye suke domin su saya masa tikitin yin takara a zaben shekara ta 2019 sunana kaltima ibrahim a sudin wannan taro namu da muka yi mun zo mu gabatar da farin cikin mu akan baba buhari muna muka godiya na muna masu ciyar da abinci saboda har ga allah a cikin mu mata wata bata taba rike dubu biyar nata ba amma a mulkin baba buhari wata ta rike dubu ɗari nata duk wata cuta ta warke kuma muna mara musu baya ɗari bisa ɗari a 2019 insha Allahu za mu siya musu fam na fitowa takara 2019 suna na hajara yakubu sa'ad in dai dan babu buhari ko a gobe aka ce za a bada kuɗin sayan fom mata za su cire su za su bayar mutum yana cikin jeji ma zai ci albarkacin baba buhari to kowa insha Allahu baba buhari sai mun siya musu fam mun rama wa kura aniyarta saboda mu mun yi godiya mu yan bauchi state sunana suwaiba haruna darazan mu a wannan fanni na bendos din mun samu ci gaba sosai a saboda wannan abu ya sa muke neman baba buhari da ya tsaya takarar 2019 insha Allah kuma za mu mara masa baya tare da ƙoƙarin saya masa fom mu a ƙungiyance na masu dafa abinci da Bauchi State. To sai dai kuma kuma garba tela hero ga wudil gombe ya ce a halin da ake ciki shugaba buhari ya tsufa ana neman canji ya samu mai jini a jika to abinda zan ce a kai shi obasanjo magana ce irin tasa da kuma irin nasa tunani amma ai mu dama muna arewa maso gabar mun so cewa a samu canji a najeriya shi baba buhari a matsayinsa na babba mai shekaru jiki ya fara daukaka ya kamata ya koma gefe a bar wa matasa ƙasan nan su ci gaba da rolin ɗinta ga Hassan Ibrahim ɗan kwambo wanda ya san economic na Najeriya gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasa ya fi sanin abin da ya fi sani ma kenan tattalin arzikin ƙasa wanda zai iya rike Najeriya Abdullahi Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya